بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم صلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة mu da اليوم saduwa a yau الاول dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu bayan jira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma yi daidai da biyu ga watan oktoba dubu biyu da ishirin da biyu za mu karasa karatun masu konan lissafi min wasaya salaf shabab na Ashash Abdurazak bin Abdul Muhsin al A karatunmu na karshe mun tsaya a wasiya ta goma sha daya. saboda haka yau insha Allah ta'ala za mu kara ta Za mu tashi daga wasiya ta goma sha biyu zuwa wasiya ta goma sha biyar dama wasiyu guda goma sha biyar ne a cikin littafin malaka alwasiyatu asaniya asaniyatu ashar wasiya ta goma sha biyu Ya ce an anil firyadiyi qala an karbo daga al firyadiyi yace yace kana sufyanu sauri. رحمه الله يصلي ثم يلتفت إلى الشباب إذا سفيان الثوري سفيان الثوري يا كسنجي yana mana sallah in ya gama sallah kuma sai ya waiga zuwa ga matasa fa ya kulu sai ya ce idan lam tusallu al yawma fa mata sai ya ce ma matasa idan ba ku yi sallah yau ba fa mata sai ya za ku yi sallah wanda ce ausa sufyan sauri ash-shababa wasiyatan azimatan imam sufyan sauri yi wasiya ga matasa wasiya mai girma listiglali shababihim fi ta'atillah da cewa su yi amfani da samartakansu a cikin biyayya ga Allah fashabu shi matashi idan lam yastagilla marhalata shababi idan bai yi amfani da matakin samartakansa ba fi sujudi lillah akan sujada ga Allah wa kad hakika nan gaba zai zo yayi rauni wa yadkhulu fi marhalatin min hayati kuma ya shiga wani mataki na rayuwarsa ya waddu fiha an yasjuda wanda zai so yayi sujada a cikin ta walakin la yastati amma ba zai yi idan ya kufa kenan akwai tsofaffi wadanda ba za su iya tsaya a cikin sallah ba suna sallah ne akan kujera ko ba wani wasu a zaune a kasa ko kuma suna zaune ne akan kujera ba za su yi ruku ba ba za su yi sujada ba suna so amma kuma saboda raunin jikin su ba za su yi shi ne mabin da malaki nufi yace ya wadda fiha an yasjuda walakin la yastati zai so yayi sujada amma kuma ba zai yi ba me yasa yace bi sababi ba'ti kowa saboda raunin karfinsa wa marad badanihi da kuma rashin lafiyar jikinsa wala ya tamakkanu min as-sujud sai zaman to ba zai iya sujjada ba walihaza fala shi yasa imamu sufyan as-sauri yace idan lam tusallu al-yawm idan ba ku yi sallah yau ba ba mata yau shi za ku yi babu shakka kowa ya san cewa sallah shine mafi girman rukuni a cikin rukunan musulunci bayan kalmar shahada ko ba ka bane kuma sallah ita ce ginshikin addinin musulunci kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma Mu'adh bin Jabal yace mata, ala ukhbiruka bi rasil amr wa amuduhu wa dirwatu sanami a cikin arba'un nawawi ko ba ka bane yace ma Mu'adh ba zan baka labari ba akan kan lamarin da kuma ginshikinsa da kuma kololuwan tozonsa muhammad sai bala ya ce masa rasul amur al-islam wa amuduhu as-sala ko ba kuma ne kan lamarin shine musulunci ginshikinsa kuma shine menene shine sallah saboda haka dole mutum ya kula da sallah sallah ita ce farko abin da za ma mutum hisabi a kansa a ranar tashin kiyama ko ba ka wani kamar da manzo Allah ya faɗa cikin hadisi yace awwalu ma yuhasu bihi al-abdu yawm al-qiyama min amalihi salatu farko abun da za ma mutum mai hisabi a cikin ayyukansa shine sallansa fa in saluhat faqad aflaha idan sallan sa ya gyaru to ya rabauta wa in fasadat dan sallan shi kuma ya baci faqad khasira to wannan yayi khasara nan tashin kuma a wannan hadisin yace fa in intaqafa min faridatihi shay'un idan wani abu ya ragu aka samu tawayan wani abu cikin farillansa da aka rubuta masa zai a duniya qala rabb ubangiji Allah zai ce unzuru zoro halli abdi min tatawwu'in ujuba bawa na yana da wani nafila da yi, fa yukammilu biya man saka samin al sai a cika da ya a cikin farillansa ne a cikin ya kamata mutum ya dage akan sallan nafila saboda da shi za a cike maka duk abin da ya yi tawaya a cikin sallan ba idan mutum ya zo masallaci dole mutum ya kokarin zo da wuri ya yi sallah ya yi nafila kafin sallah ko kuma bayan sallah kuma ya tashi idan yi nafila ko da raka biyu zai amfani ka ran tashin kiyama akwai mutane matasa da yawa an da wasu tsofaffi Allah jire su ba sa sallah mutum yana nan kawai sunan shi Idris ko sunan shi Muhammad ko Ismail ko Isa amma musulunci shi kawai a sunan shi kawai baya sallah bayan manzalla ya ce mana al'ahdu bai na wa bainahu as-salah a wata ruwa bai na rajuli wa bai kufri as asala, ko ba ka bane Alkawalin da ke tsakanin da su ko kuma tsakanin mutum da musulunci da kafirti shine sallah tsallaka in ka bar shi to ka fita musulunci kwanakin ba bai kai wata daya ba sauke wata da yan kai wata ta yi mun text message uh, whatsapp ne ban ma san ta ba ta fi ta karbi namba na a wurin wani tana mun kuka mijinta baya sallah ta rasa ya za ta yi da aurenta da shi baya sallah na tambaye ta nace yana dan yin sallah wani lokaci wani lokaci baya yi ko ko kwata-kwata ma baya yi saboda me idan misali yana dan yi wani lokaci wani lokaci baya yi wannan sai mu ce malamai sun a akan shi daga cikin na akwai da suke gani irin wannan ya zama kashi Malamin kuma wasu malamai suna gani a yana nan a musulunci sa amma dai mai aikata babban zunubi ne amma bai fita daga musulunci ba tun da dai wani lokaci ya kan saboda me manzo Allah sallallahu alaihi cewa yayi bainar rajuli wal kubri, tarku as-sala wannan as-sala da alif wa lam malam suka wannan alif lam lil istigra mana tarku as-sala mutum ya bar sallah gabaki da a lokacin ne ya fita daga musulunci kenan in yana yi wani lokaci wani lokaci ba yi to shi kenan zan mu ce a nemi yadda za a yi a yi masa wazi a jawo hankali ya dinga yi amma dai yana nan a musulunci sa amma idan misali ba ya yi gaba da ne ya za mu yi wannan sai ce mu kwata kwata ba ya yi na ce mata dole ki koma ki ma iyayenki a sanin da za a yi saboda dai yanzu wannan ya zamanto kafi kuma babu aure tsakanin musulma mace da kafiri irin waɗannan abubuwan ne ya kamata iyaye su dinga mai da hankali a kai game da sirkansu su duba shi yasa manzala ya ce idza ja'akum man tarbauna dinahu wa khuluquhu fazawwiju idan wanda ya zo wurin ku neman aure wanda kuka yarda da addininsa da tabiyansa da halayensa ku ba shi aure ina wata magana saboda haka kamata ne a mai da hankali akan addini mutum da halinsa ba wai kudi ko wani abun duniya ba ba wai mun da iyaye su niga ma sirikan su fada saboda ba sai musu kayan sallah ba ko kuma ba ba kawo musu wani kayan azumi ba ko wani abu haka musu wancan wai wannan mata a mai da hankali ne akwai mata da yawa wanda suke fama da irin wannan haka wannan ramadan da ya wuce wata ita mata ce mu mijinta baya ba da zakatu fitr a kuma ne haka kun sani eh na tambaye ta ba shi da hali ne ta ta ah, lafiya lo zai kawo musu kayan azumi ya kawo musu kayan sallah da komai abinci eno amma dai zakatu fitir ga shi ba zai bada kuma iyaye ba su damu ba irin da wani wannan tun da dai yana yi mata yana so mata kayan sallah yana mata kawo mai kawai naka bai ci gaba da zama dai wannan ba daidai ba ne ina fata mu gani saboda mai duk wanda ya yi jira ma addini ko ko Sheikh Muhammad bin Abdul a cikin littafin da an ko kun karanta da na Nawaqidul Islam ko ba da ya ambaci abubuwa guda goma da suke warware addini abu na karshe da ya kawo ne menene ne irab an dini la ko ba ka bane mutum ya yi jira ma addini ga baki da yace la ya ta'allamahu wa la ya'malu bihi baya neman ilimi addini kuma baya aiki da shi ko ba ka bane Allah ya ce wallazina kafaru amma unziru mu'ribun Allah ya sifanta su da kafirci waɗanda suka kafirta suna bijire ma abinda ake musu gargadi a kansa kuma da haka idan mutum ya bijire ma addini ga baki da baya yi to wannan kawai ya fita daga mutum saboda haka ya zama wajibi mu jawo hankali juna musamman matasa akan muhimmancin sallah ina fata mu gane dole mutum me zai yi a ce kana musulmi ka ce ba ka sallah ba ina wata gani wannan sallan banda cewa wajibi ne a kanka yana da lada da yawa yana kankare mana kananan zunubanmu ko da ba mu nemi gafara kansu ba kusan yanayin rayuwarmu yanzu nan kusan 24 hours in ba dai za ka kulle kanka cikin daiki ba kullum kana cikin zunubi ne da wanda ka sani da wanda ba ka sani ba to yin sallah kullum shi ma yana taimaka wajen kankare ma mutum wannan waɗannan zunuban kamar da manzo Allah ya fara cikin wani hadisi yace ma sahabbai an ra'aytum law anna naharan bi babi ahadikum yaktasil minhu kullu yawmin khams marar, hal yabqa min darani shay yace ya kuke gane da sai akwai koyi a kofan gidan da daga cikin ku yana zuwa yayi wanka a cikin so biyar shin akwai datti da zai rage aljikin sa sahabbai suka ce babu yace fa zalika masalus salawatul khams yamhu Allahu bihinna al khataya wannan shine kwatankwacin salloli guda biyar Allah subhanahu wataala yana kankare kurakurai da ita wannan hadisin ingantacciyar cikin a cikin buhari wa muslim saboda haka wannan shine abin da imam sufyan sauri yake kokari jan hankalin matasa a kai. muhimmancin sallah a kula da sallah sallah ita ce ginshiki addinin musulunci Allah ya taimake mu a kawai malaki alwasiyatu as-salisa salisatu ashara wasiyata goma sha uku yake ma ja'an an rabi'ata bin kulthum wanda aka rawaito daga rabi'a bin kulthum annahu qala cewa yace nazara ilaina al-hasan yana nufin al-hasan al-basri yace wata rana imam al-hasan al-basri ya kalle mu wa nahnu hawlahu shababu mu kuma muna kewaye da shi dukkan mu matasa ne fa qala sai yace ya ma'shar ash-shabab ya ku jama'an matasa amma tashtaquna ila al-hur al-ain ba kwa begen tsoro'in 'yan mata aljanna ba ka shauki ku samu mata aljanna ya tambaye su da ne zai zama ta amsansu nan ba inda na tambaye ku za <laughs> kowa yana zo kowa gaba ne alfur al'in idan ka ce alfur jam'i ne na haura aka ce mace haura ana fi macen da farin idonta fari ne sosai baki kuma baki sosai ana shi mana haur an gane wannan idan aka ce al'in jami ne na aina mana masu manya idanu wannan sifa ce na da ke fitar da kyawun mace da aka mace tana da manyan idanu kuma fari kal da kuma baki sosai ba a gan fuskanta yana da kyau to haka matan aljanna suke yana tambayar matasa ba kuwa shauki zuwa ga ‘yan mata aljanna saboda mai saboda a cikin aljanna akwai kayan jin daɗi daban-daban ko ba ka wani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana a'adattu li ibadi a salihin yace ma la ainu wala uzunin sami'at wala khatara ala qalbi bashar yace na yi tanadi ga bayina nagari cikin aljanna mala ainu ra'at abunda idanu ba su saba gani ba abunda ido bai saba gani ba wala uzun samiyar kuma ba wani kunne da ya saba ji wala khatara ala kalbi bashar kuma bai saba fado ma zuciyar mutum ba ba kamata ba tunani tunaninsa ba na kayan jin daɗi wanda daga cikin waɗannan kayan jin daɗi akwai waɗannan yan mata aljanna saboda dan adam a tabiyansa idan dan adam ya samu abinci ya samu abun sha ya samu wurin zama mai kyau to abu na gaba da zai tunanin sa shine mai shine biyan bukatar shawarsa wannan shine tabiya dan adam to shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya sifanta mana waɗannan matan da sifofi daban-daban a cikin aljanna ina ba ta mugani Allah ya sifanta mana su da sifofi daban-daban don ya jawo hankalin mu mu neme su mu yi aiki domin mu samu aljanna mu same su a cikin aljanna ina fata muka Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkurani da cikin hadisan manzo Allah sifofi wadannan matan sifofi daban-daban a wani wuri Allah ce wa hurul ain ka amsali lutul maknun a cikin aljanna za a samu matan aljanna hurul ain ya suke yace ka amsali lutul maknun kaman za ka ce lulu ne lulu ne wanda yake a boye sauraki lulu idan yana a boye rana ba ta dukanta iska ba ta zuwa kan ba ya zuwa kan ta za a kan ta fi kyau a wani wuri Allah subhanahu wataala yake mana menene Ya yace fihinna qasiratu tarf lam yatmithunna lam yatmith menene insun kablon wala jar kuma ka bane ita a cikin aljanna fa akwai mata qasiratu tarf masu takaita kallon su ga mazajinsu ba su kallon wani namiji ma. lam yatmit hunna sun kabulan wala jar. babu wani mutum ko aljannu da ya taba shafan su kafin masu wanda suka shiga aljanna ma'ana budurwai ne kamar da Allah yake urban wajen inna na hunna a Bukhara. Allah ce mun kaga halitan su ne a cikin aljanna ba wanda daga nan duniya aka kai su ba a daga cikin aljanna aljanna ne aka kaga halitan su ita faja'alnahunna abukara ta muka sanya su budurwai shine lam yakumkunna insun kabna wala jar yace uruban atraba ko ba wani uruban mata ne masu begen mazajen su su ma suna son mazajen su sai sa Allah ya sifanta su da qasiratu kar suna takaita kallon su ga mazajen su kuma da ba su son wani kuma sai shi da ke atraba shekarun su iri daya ne malon suka ce shekarun su zai zama sau talatin da uku ina wata muka a wani rete walahun fiha azwaju mutahhara allaci za a ba su mataye farkaku malon suka ce mana an sarkake su daga duk wani kazanta ba su a haila ba su a kashi ba su a bawali ba su a fiyati madina duka babu sifofi fa iri-iri daban-daban kai har jikinsu har nono su sai da Allah ya sifar da wasu cikin Zo zo da aka eh, yace wa kawai ba ne manan kawai eh? Allah yana ta mana nono su ba yace nono su ka kune. ba matan da nono su ta bushe ya kwanta ba ba duk wannan ba dan kowa dan ka zauna ka yi ta tunani yanda waɗannan matan suke Allah yana yi ne domin ya cusa mana shahawa shahawansu ina fata mun gane eh daga gale yi don a cusa mana shahawansu ka yi fata ka sami waɗannan matan haka a cikin hadisi manzala salasala. manzala ya sifanta mana su da sifofi iri a wani hadisi da rauta na yace yace manzala ce law anna imra'atan min nisa'i ahli aljanna ittala'at ila al-ard la ma bainaha ma bainahuma Da wata daga cikin matan aljanna za ta leko kawai fa za ta leko duniya da haskenta zai cike abin da ke zakanin sama da kasa yace wala mala'at ma bainahuma rihan haka nan kuma kamshinta zai cika abin da ke zakanin sama da kasa yace wala nasifuha ala ra'siha khairun min ad-dunya wa ma fiha dan kwalinta kawai dake kanta yafi duniya daga da kuma abin da ke cikin ta dan kwalinta kawai ina wata da gado sannan kuma manzo da ya ce mana kowa ya shiga aljanna za zaka samu nan matan guda biyu wannan shine mafi karancin adadin da za ka samu ina fata mun gani mafi karanci za ka samu guda biyu a cikin wani hadisi hadisi Abu Hurairah manzo Allah ya ce awwal zumratin tadkhulul janna ala suratul qamar lailatul badr yace tawaga na farko jama'a na farko wanda za su shiga aljanna za su shiga ne suna kan suna suna kaman wato wata a daren goma sha hudu aka sifa su zai zama to yace wallazina ala asari wadanda kuma za su biyo bayan su ka ahsani kawkabi durijin fi samai ida'atan su kuma sifan su zama to kamar tauraron da ya yi siko ne tauraro kyau a sama yake kulubuhum ala qalbi rajulin wahid zukatan su kamar zuciyar mutum daya ne la tabago bainahu babu kiyayya tsakanin su mutana aljanna wala tahasud babu hasara tsakanin su sai ce li kulli mur'in zawjatani min al da kowane mutum daga cikin su yana da mata biyu daga cikin hurri annan man mun ya kara sifan ta mana su yace yura muhu suqihi suqihina min wara'il aidan min wara'il azmi wal lahm ce za a dinga ganin ɓargon kafanta daga bayan kashinta da nama min alfusun saboda kyawunta mana jikinta kamar glass ne kana ganin ɓargon kafanta duk wannan yadda mutum ya yi shauki zuwa gare su mafin karanci ya nafa a kowanne za su samu sama da haka wasu za su samu sama da biyu kamar da zuwa wani hadisi yace inna lil mu'mini fil jannati la khaymatin la khaymatun yace mu'mini a cikin aljanna fa za su samu za a gina masa wani tanki min lu'lu'atin da lulu aka gina wannan tanki yace tuluha 60 milan sayinta mil guda 60 ne sai ta mai ita lil mu'mini fiha ahlun mu'miniya da iyalai a cikin su yace yatufu alaihim fala yara ba'dhum ba'da zai dinga zagaya akan su ba su a ganin juna matan ba su a ganin juna ya shiga bangaren wannan ya biya bukatan shi da ita ya shiga bangaren wannan haka zai ta zaga cikin ahlun yana da iyalai kenan sama da sama da biyu haka ya zuwa cikin hadisi ga wanda aka kashe shi a yaki shahid shi kuma nawa za a bashi ha saba'in da biyu wanda aka kashe shi a yaki saboda Allah za a bashi mata saba'in da biyu saboda haka ya kamata mutum ya mai da hankali shi akan wannan ba kan waɗannan namu na duniya na wanda ga sunan dai almuhim malate haza iltifatun badi haza iltifatun badi'un min al-imam al-hasan al-basri yace wannan fadakarwa ne mai jan hankali daga imam al-hasan al-basri yuzakkiru fihi ash wanda a ciki yana tunatar da matashi bi na'imil janna yana tunatar da shi akan neman aljanna wa ma fiha min malaka da kuma abin da yake cikin ta na kayan jin daɗi wa masarra da kuma kayan farin ciki wallati minha wanda daga cikin wannan abubuwan jin daɗi al-hur akwai matan aljanna al-hisan kyawawa me yasa yake suna da su wannan yace li yatajaddada bidhalika an-nasha domin su kara sabanta nishadin su wa shauqi al-janna kuma su yi bege zuwa ga aljanna wa na'imiha da kuma nimominta yace wa idan kama hadha fi kalbi shab idan wannan abun ya tsaya a zuciyar matashi da fa'ahu ba da tawfiqillah wannan zai tunkude shi bayan dace daga Allah ila al-ijtihad fil amal zuwa ga yayi kokari a aminene fi amal al-akhirah akan ayyukan al-akhirah wasaila kuma yayi aiki domin ta wallahu ta'ala yaqul Allah subhanahu wa ta'ala yana ce mana wa man arada al-akhirata alladhi duk wanda yake neman al-akhirah wasa'alaha sayaha kuma yayi aiki domin ta saboda ita irin aiki nata wa huwa mu'min alhali kuma yana mu'mini wa ula'ika kana sa'ihum mashura. ta irin waɗannan ne ayyukansu ya zama to abun godewa saboda ka dole mutum ya yi aiki domin ya samu aljanna domin ya samu irin waɗannan matan a cikin hadisi manzala sallallahu ya nuna mana akwai aiki da mutum idan ya yi shi sakamakonsa shine menene shine horul din menene wannan aiki akwai wani aiki da manzala sallam ya ce ai wani lokacin manzala yake ya kan ce idan ka aiki kaza kana da iri kaza in ka aiki kaza kana da iri kaza ko ma ka bane akwai aikin da ya ce idan ka aikata iri wannan aikin to ladan ka shine menene horon in wani aiki ne wannan ya mulani طيب wannan zai shiga na haka ne akwai da safi banda wannan a akwai hadisi da manzo sallallahu alaihi wasallam yace man qazama man qazama ghaiban wa huwa qadirun ala an yunfidahu yace duk wanda ya danne fushi an bata masa rai yayi fushi wa huwa qadirun ala an yunfiru kuma ya da iko ya aiwatar da wannan fishin mutum ya ɓata makaraka da iko kamare shi kana da iko ka ji masa rauni amma kuma sai ka danne wannan fishin gane wannan saboda Allah menene sakamakon sakamakon ka yace da'ahu Allahu yawmal qiyama ala ru'usil khalaiq Allah zai kira shi a ranar tashi a gaban kowa fa khayyarahu min al-qur'an masha Allah sai a ba hisabi ya sabi wanda yake sabbi ko wanda yake ina wata muka ne don haka duk sanda ka yi bishi kana ji da karfinka kuma da kana da kana cikin matakin kurciyanka to ka danne domin ka samu hudu eh, haka manzo ne ce eh, duk sanda aka fata maka rai kana da iko kuma ka ka yi wannan ba kai to ka yi haƙuri ka danna zuciyanka insha Allah in kai to sakamakon ka ranar tashin kiyama shine a gaban kowa za a girmama ka a kira ka a ce wani ka zo ga mata na zabi da wanda kake so Allah subhanahu wa ta'ala zamu da fice su almuhim wannan wani uslubi ne na na wazi dama kamar da muka fara kamar da Imam Al-Hasan Al-Basri yayi wazi sosai sai ya wani abu da zai jawo hankalin mutum sai maka magana akan shi to ya san cewa matasa dama suna son mata ko ba ga wanda to shi yasa yake muku ba ku abin mata aljanna ina mata muka ne dan me domin ya jawo hankali su akan wannan abu na sai wasiya ta gaba Ya ce alwasiyatu arabiatu ashara wasiya ta goma sha hudu Ya ce ma jaa anil hasan al-basri aidan ko abinda aka rawaito daga imam al-hasan al-basri shi ma annahu qala cewa ya ce ya ma'shar shabab ya ku jama'an matasa iyakum wat taswif da ina maku gargadi game da jinkirta aiki menene taswif yake saufa af'al saufa af'al zan aikata zan aikata nan gaba zan yi nan gaba zan yi nan gaba zan yi kuma daga karshe ba zai yi ba wannan shine taswif zan yi zan yi zan yi zan yi kuma ba zai yi malaka qauluhu iyyakum wat taswif fadin sa cewa ina maku gargadi game da jinkirta aiki yace at-taswif huwa al-afatu allati ahlakat kathira min ash-shabab yace wannan jinkirta aiki zan yi zan yi shine cutan da ya halakar da dawa daga cikin matasa ka kauli ba'dhi kamar fadin wani daga cikin su saufa atu insha Allah nan gaba zan yi tuba wa saufa uhafizu ala salat insha Allah nan gaba zan kiyaye sallah wa a aburu walidayya insha Allah nan gaba zan yi biyayya ga iyayena yace fala yaf'al da karshe kuma ka samu ba zai yi ba wala yubadir ba zai gaggawa zuwa ga aiki ba wala yaktanin ba zai ribanci lokacinsa ba bal yu'ajjil a zaka samu yana jinkiri wa yusawwil yana cewa nan gaba zan yi fa nafsuhu idza haddathatu bitawba ransa idan ta masa maganan tuba dan ransa ya riya masa yayi tuba aw bil muhafazati ala salat ko kuma ransa ya nuna masa ya kamata ya kiyaye sallah wa gairu zalir kuma wannan cinsa daga cikin ayyuka na alkhairi ja'atu hadhihi al'afa sai wannan cutar ya zo masa a ransa wa an hadha alkhair sai ta juya shi daga wannan alkhairi wala yazalu yusawwi ba zai gushe ba yana cewa zanyi zanyi wa yu'ajjil yana jinkirta aiki hatta tafutuhu barakata shabab har albarkan samartaka ta wuce shi waqti namu waqtihi bil khair kuma ya kasa yin ya lokacin lokacinsa da aikin alkhairi saboda haka wannan matsala ne kullum mutum daga cewa zan yi zan yi zan yi daga karshe kuma bai zai ba an samu mutane da yawa da suka cewa zan yi tuba nan gaba zan yi tuba nan gaba sai kuma suka rasu suka mutu ba su yi tuba ba wasu su suka cewa zan kyauta sama iyayena zan kyauta sama iyayena akwai wani da na sani na san shi wannan sosai yana da hali tinti na aka dinga ce masa ka biya ma mahaifiyanka kujeran umra yana cewa zan yi zan yi zan yi zan yi wata rana muna tare da shi aka kira shi mahaifin shi tara su yana kuma da hali zai yi wani abu ba wai ba da kudin bane an ce ya biya mata hajji yaki aka zo aka ce umara umara fi soke akan hajji. ka biya mata umara ita mata samu ta zo kullu tana kallo maka a tv ka ta ita mata na so ta zo ta yi ne ce zan yi zan yi zan yi zan yi ina zaune da ita da shi haka aka kira shi aka ci shi tare ya zai yanzu nan hmm? to ka gani saboda haka shi yasa Allah subhanahu Ta'ala, a wuraren da cikin alqurani yana kwadatar da mu mu yi gaggawa akan aiki alkhairi kada mu jinkirta ba a so mu ya jinkirta aiki alkhairi saboda baka san yaushe zaka mutu ba Allah ya ce fastabiqul khairat ko ba ka ku yi gaggawa akan aikin alkhairi Allah ce wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'ti ahadakum al-maut fa kula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib amma kuma fa asaddaka wa min na salihin Allah ce walan yu'akhir Allahu nafsan la ta'jalu in ba ana cewa ba da sadaka ba da sadaka kace zan yi zan yi zan yi zan yi a wani wuri game da tuba ita wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabl an ya'ti ahadakum al'azab hmm? ku koma zuwa ga Allah ku mika wuya zuwa gare kafin azab ya zo maku kuma la tun farun in ka zo kuma ba za ta mike ku ba saboda ga dole mutum ya shaytan ne yake sa ma mutum wannan tunani kuma rudu ne kawai kuma da nace ya'iduhum wa yumannihi ko waka bane kuma ya'iduhum shaytan illa gurura shaitan dinga musu alƙawari cewa za ka ji ma duniya kaka damu ina masa alkawali wa yumannihi min da su samu su guri Allah ce wa ma ya'iduhum shaitan illa gurura. kawai rudu ne kawai shirka ne ta samu mallaka ce wa rubbama ajjala ba'dhum at-taubata ila an yasla ila umrin ma yace me yi wada daga cikin su ma ya jinkirta su ba yace har sai na kai shekaru kaza Wani ta yanzu ina da lokaci barin ji da rayuwa na sai na kai shekara 50 ko sai na kai shekara 60 ila an yasla ila umrin ma min hayati yace har sai ya kai wani shekaru na rayuwarsa yace fatabgatuhu almaniya sai mutuwa ya zo masa baktatan almaniya shine almaut sai mutuwa ya zo masa baktatan kabla an yasla ila zalikal kafi ya kai wannan shekaru ba wanda ya sai yaushe zai rasu kowa ka bari matasa na rasuwa tsofaffi na rasuwa jariri ma yana rasuwa saboda haka baka san yaushe mutuwa zai zo ba don haka mutum ya daina wannan zan yi zan yi zan yi kawai ka fara aiki wannan kawai shine duk sanda Allah ya cusa maka tunani kana so kai abu kaza kawai ka fara shi na kawai magana cewa nan gaba sai shekara mai zuwa sai baka sani ba mai ba ba za ka kai ba sai ita alwasiyatu alqamisatu ashara wasiya ta goma sha biyar amma kuma ita ce wasiya ta karshe a cikin littafi yace ma jaa an hafsata binti sirin akwai abin da aka rawaito daga hafsa binti sirin wannan matan tana daga cikin tabiyai an haife ta shekara 30 bayan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi karatu a wurin ummu atiya wanda ita sahabiya ce haka nan kuma ta yi karatu a wurin Anas bin Malik da ita da dan wanta Muhammad bin Sirin duk sun karatu a wurin Imam ah, Anas bin Malik kuma ta shahara da zuhudu da kuma karantarwa mace ce fakiha sosai ta karantar da tabi tabina da yawa bal Muhammad bin Sirin da yawa an roto idan aka zo masa tambaya wani abu wani lokaci sai ce ku je ku tambaye Hafsa ina ba tambaye saboda ka tana da cikin matan da suka karantar da malamai da yawa a baya an rotu an na ta ce ya ma'ashar shabab ta ce ya ku jama'an matasa ku zo min an wa an tun shabab ku sa kanku aiki alhali kuna samartaka lokacin da kuke ya samari ku yi aiki sosai yake fa inni wallahi ma ra'aytu al'amala illa fi shabab to ne wallahi ban gan lokacin aiki ba sai lokaci samartaka malaje qauluha ma ra'aytu amala illa fi shabab bangan aiki ba bangan lokacin aiki ba sai lokacin samantaka ai anna marhalata shababa anna marhalata shababi cewa wato matakin samartaka min azamil marahil yana da cikin mafi girman matakai allati hiya marhalatul khair wanda ita ce mataki na alkhairi in wuftika shabu bi iznillah liknamiya idan matashi ya samu dace da izinin Allah akan ya ribance ta bainama idza laha an min marhalati a yayin da kuma idan yayi wasa da ribanci wannan matakin nasa ba wata waqta shababihi fi tatabbu'il mallazi ya kuma halakar da lokacinsa lokacin samartakansa akan me akan bibiyan kayan jin dadi wa shahawa da kuma abubuwan shahawa wa ma'aribu nafs da kuma bukatun zuciya wa huzuzu da kuma abubuwan son zuciya wala siyama al muharramat musamman abubuwan haramu wani ya zubi Allah ke magana wannan wasu azabaha kuma ya dinka jin dadin su to faqad jana ala shababihi wa mustaqbalihi wannan ya cutar da samartakansa da kuma rayuwarsa ta gaba kama kalar qail amma da wani mawaki yake cewa yace ma'aribu kanat fi shababi li ahliha izaban fasarat fil mashibi azaban yace ma'aribu bukatun zuciya kanat fil shababi li ahliya izabun wadanda sun kasance a lokacin samartaka ga masu shi sun zama abun jin dadi ne fasarat fil mashibu amma na awon jin dadi suka zo suka koma a lokacin sufa kuma azaban sun zama abun azaba akwai huwa da yawa haka lokacin da kake samari kana jin daɗinsu, su kana gani abu ne mai kyau sai nan gaba wannan abun da kake yi kuma ya zama maka azaba rayuwarka masu shan zigari yanzu ne sanda suke sha lafiya ko ba ta bane suna jin daɗi shi ba za ta yi ran suna so kullum za su saya za su sha ko masu shan kwaya ko na waka daga baya kuma fa bayan sun tsufa sai su zo suna fama da cututtuka daban-daban rayuwarsu ciwon tari ciwon koda ciwon menene ga nan a lokacin sai ya dinga dana ya dinga dana shi na amma kuma ba zai amfani shi ba ba saboda haka akwai abubuwa da yawa haka malate fal ma'aribu kanat fi shababi izaban bukatun zuciya sun kasance sanda mutum yake cikin samartaka izaban sun kasance abun jin daɗi ne wa yaraha fa'ilwa hulwatan mai aikata ta yana gana wannan abun zaki na abun jin daɗi abun morewa ne sannan ma kabura 15 lokacin da kuma yayi zo yi girma a shekarunsa ha azaban ali ya same su zama to azaba a kansa وذلك بسبب ما ترتب عليها من العواقب الوخيمه wannan kuma ya zama haka ne saboda abun da ya biyo bayan sa na mummunan karshe al-awaqib al-wakhima shine mumunan karshe na akwai abu malati fa shababu marhalatun azimatu jiddan fi hayati mar saboda haka samartaka mataki ne mai girma sosai a rayuwar mutum yan bagi alaihi an yufsina iktinamaha ya kamata mutum ya kyautata hanyar da zai ribance ta wani yujahida nafsahu mujahadatan ta matan kuma ya yaki ransa ya yaki zuciyansa yaki cikakke ala adami tafwiti khairaha akan kada ya rasa alkhairinka wa barakata da kuma albarkarsa. musta'inan billah yana mai neman taimako da Allah talab taliban maddahu yana neman agajin Allah wa aunahu da taimakonsa wa tawfiqahu da kuma dacensa wa an yuzakkira nafsahu bi anna Allah kuma ya dinga tunata da kansa cewa Allah subhanahu wataala sa'ilahu an hadhihi almarhalati Allah zai tambaye shi akan wannan matakin rayuwarsa su'alan aziman tambaya mai girma yawma yalqahu a ranar da zai harga Allah malakin haza ma tayassara jam'uhu fi hadha albab wannan shine gurgudu abin da ya sawaka in tara shi akan wannan babu wa as'alullahi alkarim ina roƙon Allah mai girma rabbal arshil azim ubangijin al'arashi mai girma bi asma'i alhusna ina roƙon shi da sunayen shi kyawawa wa sifati al da sifofin shi na daukaka an yi wafikana lima yuhibbu wa yarda ina nema ina roƙo Allah ya datar da mu ga abin da yake so da kuma abin da ya yarda da shi min tajdidil aqwal na maganganu na daidai wa salil a'mal da kuma ayyuka na gari wa an yusliha lana sha'nana kullahu muna roƙon Allah ya inganta mana sha'anin mu gaba kida wa Allah ya na ila anfusina tarfata ain muna roƙon Allah kada ya bar mu zuwa ga kanmu ko da na gurgudun kitsa ido ne wa an yahdiyana ilayhi sirata mustaqima muna roƙon Allah ya shirar da mu zuwa ga rashi ta hanyar madaidaici wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in saboda haka wannan shine garshen abinda ya sawaka da wannan littafin abin da makaranta daidai Allah ba mu ladansa kuma muka yi kuskure Allah ya yafi mana Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye mu ya shirar da matasan mu kuma da muka fada idan ana so a halakar da al'umma abinda ake mar da hankali a kai shine a batar da matasan su saboda matasa su ne karfi na kowane al'umma idan aka gama da so an gama da wani al'umma shi yasa ake yawan kafirai suna ta dabara iri-iri suna abubuwa na makirki yadda za su yi su rusa matasan musulmi shi yasa ake tura kwayoyi iri-iri zuwa ga arewa ina wata magana kun sai yanzu matasan arewa sun fi kowa shan tramadol a duniya a najeriya haka nufa ana musamman kano garin musulmai ba sun fi kowa shan tramadol me suna wajen dayan magani da suke shawa codeine yawa codeine da ne gasunan gasunan da iri-iri ana tura da maza da mata da wanda ba su yi arba da wanda suka yi aure duka sha suke wannan abin kuma kashe masu kwakwalwa yake sai zamanto ba za su wani abin amfani da rayuwarsu ba a lalata masu rayuwarsu haka kuma wani abu kuma da ke faruwa yanzu nan abun bakin ciki da yawa kafirai yanzu nan tura mazansu suke su je su nemi matan yan mata musulmi sun san da wannan hmm? su je su nemi 'yan mata musulmai su yi lalata da su yi masu ciki su ɓata rayuwarsu wasu su yadda su ce za su aure su su aure su daga ba su mai da su kafirai wasu har yaudara suke su ce su sun musulunta domin a ba su aure daga baya kuma sai su koma addinin su yanzu haka akwai wani kesi haka duka bai kai sati biyu ba da aka kawo wannan kesi wani yaro ne ya ce shi ya musulunta ya aure yarinya nan gari ya aure ta yanzu haka suna ilori amma nan gari ya zo aure ta iyayenta suna nan ya aure ta akan cewa shi musulmi ne shi ya musulunta bayan shekara da ya ko biyu kawai da auren su yanzu haka ya kuma yana zuwa coci yanzu ta nemi ya sake ta kuma ya ce ba zai sake ta ba ya ce ko dai ta bi shi zuwa coci ko kuma su ci gaba da rayuwarsu haka amma dai shi ba zai sake ta wasu da shi yana sunta kuma ita matan shi ce suka rasa ya za su kina suka kira da suka zo na suna tambaya abun bakin ciki na wakasi mai shi ne aini da suka zaura a ce masu na yi kawai su yi shiri daga nan su je ilori su je su dogo da fulawar da ita saboda mai aure ya mutu ba a bukata saki shi da shi da saki shi rike saki shi ba a bukata ne eh wannan aure da kan shi ya mutu cikin da kawai ba a bukata saki eh automatic mutu ne wannan ba a bukata saki kawai to shi da to su kafa su je kawai su je dogo da wata in yana so ya kai su kotu sai su nuna ma kotu aure aka yi na musulunci to daga ka'idan dokan musulunci ne za a yi aiki da shi kuma ko a dokance a Najeriya an yarda haka ina fata mun gane wannan kawai shi ne abu bakin ciki ba tare da ka ba ka mana tambaya a ganaja ba a nan gari fa a nan ganaja mu, ka je wazi wani yake ce mana wani ne ya zo zai auri yarinyar musulma shi kirista ne yana so ya auri yarinyar musulma ya nemi wanda zai daura musu auren suka rasa ita yariyar ta ki tabi shi zuwa coci a yi auren a coci su kuma sun san wani kuma za su kasa samun malami da zai daura musu aure tun da shi yana nan akan addini sa wai sai ga wani wai shi malami ne eh shi ne ma abin da na mutan faɗa wai har da fasto ba fasto yana da kishin addini sa ya ce shi ba zai daura ido na auren ba sai dai ita yariyar ta dawo krista fasto ba yana kishin addini sa ya ce shi ba zai yi ba wai sai ga musulmi wai shi mai wayo ya ce ma musulmi wai ya musulunta na gurgudan minti 20 ya daura auren in ya gama sai ya koma musulmi? a nan lokacin da aka yi wannan a Canada gashi na inda da shaida tare tare tare ga mara wannan tambaya muna muna wani wai shi malami ne wai shi zai ma Allah wayo wai wai kawai ba komai abin da zai zai masu kawai ya musulunta minti goma minti ne a daura aure sai ya koma da ni kawai shi zai ina ma mu da irin wannan ina ma mu da irin wannan saboda haka ya kamata mu ja hankalin matasan mu da maza da mata mu san cewa kafarai suna yakan mu suraka dole mu toshe duk wani hanya da za su bi domin su ci galaba kanmu Allah subhanahu wataala ya taimake mu Allah ya kiyaye mu subhanak allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh idan akwai tambaya sai ba ta gurgura mu ne kawai Thank you.